قال وما علمي بما كانوا يعملون sai annabi Nuhu ya ce masu me ya sanar da ni abin da waɗannan mumine suke aikatawa Aini ba mai gadin su bane wanda zai ƙididdige ayyukansu